jiya lahadi dai mako guda kenan da ibtila'in harin jirgin soja mara matuki ya hallaka masu taron mauludi a garin tudunburi da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna kuma har ya zuwa yanzu jagorori daga bangarori daban-daban na ci gaba da ziyarar nuna alhini domin ko jiya lahadi ma sai da tawagar 'yan majalisar dattijai ta shigo garin kaduna inda mataimakin shugaban majalisar sanata barau jibrin ibrahim ya bayyana sakon majalisar baki daya mun zo ne dai don mu duba magan yadda abuwa suke to amma gaskiya magana waɗanda ma suke da samar wato rannuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa eh, kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta kuma ana ba da magani kamar da ya dace eh, kuma kamar da muka faɗa mu ma mun sadakar da ainihin wato albashinmu na wata-wata da ake biyan mu na watan disamba wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan ɗari da tara da mu bayar da a taimaka waɗannan mutane shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa na masa da jan tarayyar Najeriya sanata Ikra Aliyu Bilbis ya ce majalisar za ta tabbatar da ta yi binciken kwakwaf. Wannan abun abun kaico abun takaici abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan kuskure babba duk da na san sun sha faruwa a kasan nan ya faru a Borno ya faru a jihar mu ta Zamfara nasara da sauransu saboda haka mu 'yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na tsakanin ne na mu gane cewa irin haka ba ta sake ba insha Allah sarkin yankin da wannan iftila'i ya faru ma malam magaji Aliyu Adamu ya bayyana irin tashin hankalin da al'ummar yankin suka shiga lokacin da aka jefa wannan bom cikin dare akwai waɗanda suka fito daga ƙauyuka suka zo don a ceci sauran mutanen da ke nan wanda aka tabbatar da suna da sauran numfashi to akwai wanda suka tsaya daga can sun tsaya da mashina suna tsaye za a ɗauki marar lafiya ɗaya yana tsaye a jikinsa akan mashin ɗin bam na biyu sauka ya bata shi da shi da mashin din gaba ɗaya naman sai da aka yi daga daga da shi a nan muka sa wa yansu a buhuna naman su muka tattara muka sa a buhuna wayansu kuma mun sa su a ne babu kai wayansu da kayan cikin su duka haka muke tattara shi da hannu muke sa aka samu aka gyara su kafin tawagar majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta zo Kaduna ma sai da mai baiwa shugaban kasa shawara karkokin tsaro Malam Nuhu Rubado ya jagoranci manya-manyan jami'an gwamnatin da suka hada da manyan jami'an tsaro inda ya sha alwashin yi wa tukkar hanci a kan afkuwar irin wannan iftila'i nan gaba. A matsayin na National Security Advisor, President Bola Ahmed Tinubu ya tura ni. In zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku. Wannan ciwo ba ku kadai ba, wannan kukan ba naku kawai ba. Muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa da yardan Allah ana ciki za a yi. Ba za mu yi maganan banza ba. Duk abin da muka ce za mu yi za mu yi da yardan Allah. ku ji abin da muke faɗa muku idan mun ce za yi abu za yi eh, sojoji mun din sojoji ne soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne ya ɗauka bindiga ya shiga gaba amma ana iya kuskure jama'a don Allah a gafarta mana a yi hakuri da yake kuma wasu 'yan ƙasa na ta nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wannan batu ya wuce ba ta da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba gwamnan jihar kaduna sanata obasani ya ce ai sun riga sun yi rantsuwa kan kare rayukan mutane kamar da ku sani dukkan da muke wannan wuri da allah ɗora shugabanci a kanmu mun san akwai amana al'umma a kanmu ire ɗaya ya salwanta ta hanyar ganganci to allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu ranar gobe kyama shi yasa da wannan ibtila'i a ku muka tsaya tsayin daka makaga mai shugaban kasa cewa duk da irin wani abu na kuwa a da ba ɗauki mataki ba wannan karin za mu tsaya tsayin ka saboda mun ɗauki alkur'ani mun yi rantsuwa cewa za mu kare dukiyar al'umma da kuma rayukansu. Yanzu dai sama da mako guda kenan da afkuwar wannan iftila'i amma dai ba a ambato sunayen mutanen da ake sa ran za su shiga cikin kwamitin da zai binciken da gwamnati ta yi alkawari ba. duk ko da manyan jami'an gwamnati da dama sun sha alwashin cewa za a tabbatar da an yi binciken cikin gaggawa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.